akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa. Usman Ahmad Kabara. Tare da ni Safinatu Sada dangi. akwai wata kawata muna tare da ita ce wani shiga da ya zo ya ce yana santa kuma ya girme ta sosai in ya tashi zuwa zance gurinta da fadawa yake zuwa kin gane eh. irin za a zo anguwa daga mata aje motoci convoy za a zo auren karamin yarinya so da kuma shi yake kawo matsaloli a cikin gida ita matarsa za ta ce aya za ka je ka auro min yar cikina idan aka samu matsala za ga ƴaƴansa za su rinka kishi da wannan yarinya ba za su dauke ta uwa ba sana ganin sun girme ta ko su asice ita sai sai ga gida ya rikice wannan so mun tabin da aka ji shine abin da za mu yi magana yau dinnan 11 ga watan satumbar shekarar dubu biyu da goma sha bakwai kamar kowace ranar litinin inda muke magana akan zamantakewa da kuma al'amuran yau da kullum haka muka ce za mu yi wannan magana yau domin mu tattauna ta To wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da malamai a zauren yau da gobe akan wannan lamari ko Safinatu? Eh haka zalika a Baraka Bashir daga Kano mata jiyo mana ta bakin wasu mata. To yanzu dai sai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku shinya kuke ganin aure na masu tazarar shekarun haihuwa a tsakaninsu ga yadda ku an sa mana. To, saƙon farko ya fito ne daga Ishaku Hamza Gogori ya ce, asalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika a filin naku na yau kun taɓo mini inda yake mini ciwo rayuwar aure a tsakanin masu tazarar shekaru da akwai cutuwa da kuma alfanu da farko dai zaka ji namiji karfinsa ya ƙare yayin da ita kuma matar lokacin take ganiyar karfinta. Sai Nura Sani Rijau Radiologist ya ce salam yau da gobe kusan addinin musulunci ya yi magana akan komai to addini na bai hana auren wanda ka haifa ba ko kuma auren wanda ya haife ka to amma dai gaskiya ni a nawa ra'ayin ba zan iya yin hakan ba

kuma idan na ga wanda zai yi hakan to zan bashi shawara akan kada ya yi saboda wasu dalilan da suka hada da zamani da kuma harkoki irin na lafiya da jin daɗin auren ku tashi lafiya yau da gobe to sai kuma musa sms ya ce a gaskiya duk da haka ba haramun ba ne a addinance amma yana da kyau a lura domin kuwa idan namiji ne babba to a lokacin da macen za ta kai ko kuma ta isa iya ganiyar matantakanta shi kuma ba shi da karfin da zai iya da ita to idan ba a yi sa'a ba sai ka ga ana bin wata hanya ta daban da bata dace ba don haka ni shawara ta ita ce mutum ya san kanshi ko kuma ya san kanshi din to ya san irin wadda zai aura wato wadda zai iya wadatarwa da karfinsa in kuma ya san ba zai iya ba to ya nemi sa'arsa su tsufa tare shi ya fi masa Allah ya kyauta amin sai buhari ya hayya guru ya ce yau da gobe matuƙa idan mijin ne ke da yawan shekaru to ba matsala amma idan matar ta girmi mijin to fa sai a slow to sai kuma Usaini Abba Dambam ya ce, Yau da gobe hakan na faruwa ne ta hanyar tilastawa yara na aurar sa'o'in iyayensu, waɗanda hakan san bai dace ba, da fatan iyaye masu aikata ire-iren haka za su daina domin sama wa 'ya'yansu farin ciki na ƙarshen rayuwarsu ko kuma na har abada ta hanyar aura musu waɗanda suke so. Mm. sai bashiru idris timawo allah ya sa na faɗi timawo ɗin daidai ya ce a gaskiya ni a nawa ganin ba wata illa ba ce har in dai akwai fahimta a tsakanin su biyun don ni kaina na yi soyayya da sa'ar babata har abin ya so ya kai mu ga auren juna sai abokanai na suka yi ta yi min dariya har na fasa don yanzu haka ta auri sa'anta ni ma haka to dariya ta hana aure waya ga wannan shine kwarya ta bi kwarya <laughs> to sai kuma ashiru usman sabuwar gwaram ya ce hakika wannan abun yana damuna yadda zaka ga tsoho na mutum ya je ya auri 'yar shekaru goma sha biyar alhali shi ko ya ɗara wa sittin a wannan lokacin sha'awarsa tana dab da karewa yayin da ita kuma a lokacin ta fi bukatar kulawa ta namiji ko kuma ɓangaren mijinta to a gaskiya hanya ɗaya ce ta yadda za a magance wannan matsala shine a kaucewa budurwar zuciya daga manyan mutane da fatan allah ya sa hakan ya zama karshen wannan matsala to amin sai bilkisu sir ta fawa balewa ta ce namiji ya girmewa matarsa sosai ko kuma ita macen ta girmewa mijinta sosai ni a fahimta ta babu laifi matukar za a samu kyakkyawar fahimtar juna a tsakaninsu To sai kuma daga shafin Facebook ɗin mu leƙa shafinmu na Twitter. Inda Atsani H. Harbau ya ce YDG ya kamata dai masu irin wannan tsarin su rika sara suna duban bakin gatari saboda kaucewa matsala. Sai Alhaji Fatima ta ce yin hakan ba laifi ba ne, amma kar ta zarar shekarun yayi yawa saboda zai iya haifar da matsala tsakaninsu. to sai kuma at adamu otu underscore madara ya ce salam ydg ai so idan ya kai so ba ruwan shi da tsufa ina ganin samun tazarar shekaru tsakanin ma'aurata so da kauna ne ke kawo haka mm, sai daga ƙarshe kuma at sanusi ishak adam ya ce salam yau da gobe matuƙar tazarar ba mai nisa ba ce to hakan zai taimaka wajen samun biyayya ga mace tausayawa ga miji a zamantakewa aurensu To mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni in lokaci ya ba mu dama kuma mu karanta wasu daga can inda ya mu na Facebook. To yanzu bari mu bi wakiliyarmu Baraka Bashir a jihar Kanandaba a Najeriya domin jin ra'ayoyin da ta haɗo mana game da wannan lamari na aure ko kuma tazarar shekaru a tsakanin aure. taba haduwa da wata da ta aure wanda ya girme mata? Gaskiya akwai. To me dalilin da ya sa ta aure To Kuma me bambancin shekarun nasu? A'a shekarun su yana da yawa. Hmm. Don ko a yana namijin zai haife ta kusan kamar a shi na shida ko na bakwai. Shi zai kamar shekara nawa? A gaskiya zai kai a time da ya aure ta ma ina ganin zai yi hamsin da biyar ko da bakwai. Wanda 15? Sha biyar? Sha biyar abin mamaki. Me ya aure shi? To, rabo baya wuce rananta. Hmm. ba wai don kuɗin shi ko wani abu ba hmm. kawai dai ya nuna yana son ta kuma ya zo ya aure ta to ita ta so shi to da ta aure shi ta so shi shan koko ɗaukar rai kenan ba su samu wata matsala ba na bambancin shekaru ko a gaskiya babu ba ta mishi rashin kunya shi kuma yana kyautata mata don ko baban ta iyaka abin da zai mata ya mata gata kin san wata da ta aure wanda ya girme mata eh gaskiya na so ne. akwai wata kawata muna tare da ita sai wani shiga da ya zo ya ce yana santa sarki ne eh sarki ne sarkin wani local government ne haka mm. so kuma ya girme ta sosai bambancin shekarun kamar shekara nawa eh lokacin gaskiya shi was 18 shi kuma fa shi kuma zai kai above 50 ma gaskiya mm. sai ya zo ya yana santa so yana da kuɗi in ya tashi zuwa zance gurinta da fadawa yake zuwa kin mm. gane mm. irin za a zo anguwa daga mata aje motoci convoy za a zo mm. kin gane ita ku kawai tana ganin irin an samu miji class yana dagowa <laughs> kin gane irin a ba wani zancen soyayya ai kawai tana son shi saboda kuɗi in kin gane shi ma ba za ta cancanci ba su ma cancanta ba kin gane saboda ita fara ce kyakkyawa shi kuma dai gashi nan dai gashi nan amma dai yana da kuɗi to an yi an yi auren ga miki to ta ji daɗin auren kuma gaskiya dai aure dai babu daɗi saboda yana da mata biyu ta aure shi kuma karama ce Mm. aka zo aka aure su kuma sun dan manyanta sun saba zama da shi mm. aka zo aka aure dan kuɗi ya kashe mata kuɗi ko ga miki in dai ya zo zance su works. Mm. shaddodi masu tsada zuriyanta duk sai an raba han mu kawaye sai an bamu han mu kawaye ma baban ma baban mun samu aka aka yi bikin ga miki sati wata biyu mm. aka sorry bai kai wata biyu ba wata ɗaya aka yi sai aka sako ta ta dawo gida saki uku aka mata raras mm. tana dawowa gida ko sai ne ko na ji askawa ya aka yi aka yi sai ta ce ai tafiya ya kawo ta gida ta dan zauna kafin ya dawo in ya tashi dawowa zai tawo ya ɗauke ta mm. shuru shuru shuru shuru shuru shuru ne kuma kin ga bai kamata yawaita bincike ba kara ce ina son kawai sai na shuru dai na fara jin romo a gari ya sako ta kai sako ta ko aiko ya tabbata sako ta kai wata daya ta dai ci abin arziki lalle kawai Haɗuwa eh, da wata wacce ta auri wani dan yana da kuɗi kuma ya girme mata gaskiya akwai sosai akwai sosai yan mata na yi saboda su samu ingantacciyar rayuwa yawanci za ki ga irin manyan da ake aure an fa aure masu sukuni hmm. saboda mace suna fata ta na taba gani gaskiya hmm. ta ta aure shi ne kawai saboda mai kuɗi ne a tajiri tana so da ta samu irin ingantacciyar rayuwa ta samu ci gaba daga rayuwar da take yi a gidansu eh. Eh, yarinya ce yan misalin shekara ashirin da biyar shi kuma dattijo ne zai yi shekara sittin. Sittin. Eh. to da kenan dama ba auren soyayya ta yi ba eh to gaskiya ba za a rasa soyayya ba amma dai gaskiya kin san mu yan mata muna irin hango rayuwa mai tsada irin mu tsallake mu ci gaba mu samu ci gaban rayuwa fiye da da muka samu a gidanmu eh to daman tana da dai wayewa wayewa ko kadai to budewa ido <laughs> to da sai auren akwai an ta samu jin daɗi ko aka san haka gaskiya daga dukkan alamu alamomi sun nuna cewa ta samu jin daɗi tunda shi jin daɗi ai ba ma sai an ba ma sai mutum ya gaya maka ba daga daga alamomin sa gaskiya yanzu zai ba alamar nadama muhimman gari masoyiya na san akwai da su arewan gari <laughs> ai fa sai ya wani wannan dai bai bada labari ai kamar dai ta eh. ji tayi oh, murna wai wai sai uku aka mata ras <laughs> eh. bayan sun da an shi sufawa eh sun ce wallahi ni yanzu ga yance to ko ban sufawa su a nan da aka wago saboda ni tunda tunda kun ce an mun saki uku da ras gaskiya eh Allah shi kyauta <laughs> eh in an yi sara dai a dubu bakin gatari kamar yadda wani mai sako ya ce mm. eh to amma eh, safinatu yau fa kar mu manta mito manta da albasa mm. akwai yau amurka kusan ce ana tunawa da jimamin ranar 9-11 eh, da ake magana kenan mm. wato 11 ga watan satumbar shekarar 2001 lokacin da aka kai harin nan a da jirage a new york wanda mm. kuma shekara yanzu goma sha shida wasa wasa kenan eh kwanci tashi kamun jiya wallahi to shi sa ana yawa yawan ɗazuna kalla ana a labarai da kuma rahoton da suka shigo mana a nan gidan mm. shi shi shugaban kasa wato donald trump da sauran tawagarsa a white house sun yi wannan irin tsayuwar nan ta minti daya mm. wanda ake tunawa da abin a basu minti ɗaya na girmama waɗanda suka mutu ko suka samu mm. jikkata a cikin wannan mm. hatsarin wannan harin ta'addanci da aka kai sannan a new york din mana ga ana ta busa irin taken amurka da tutoci mm. ana fareti duka na girmama waɗanda suka samu jikata a wannan lokacin sai mu ce allah ubangiji ya kiyaye gaba mm. ya kuma kiyaye duk wani wurare da ake hare-hare na ta'addanci da sauran makamantansu ya tsare kowa da kowa ya kuma kawo mana ƙarshen waɗannan bala'o'i kala-kala to ya ja, ta bakin direwa. zan karanta wani sako ne daga Facebook eh. Live ya ce yau da gobe mm. sadi sa'idu daura ya ce yau da mm. gobe duk da hakan ba laifi ba ne amma ya kamata babba ya duba daidai shi wadda mm. ta su ta zo daya amma idan ya auri yarinya za a samu matsala saboda ita fa so take ta ci ta tamkar ta auri wanda bai taɓa yin aure ba. Bai taɓa aure ba eh. To Allah ya sauke. To mun To yanzu bari mu koma <laughs> zauren yau da gobe mu ji tattaunawar da Hassan Maina kai na yayi da wasu malamai inda ya fara da tambayar sunayen su. Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Surajin. Dahir Kabir Rahama. Sunana Ahmad Aruwa. Malam Surajin zan fara da kanka. Eh, ta ya kake ganin al'adar da za ga mutum ya girma da yawa amma kuma sai aure yarinya yar karama yar shekara goma sha biyar sha shida sha hudu hakan nan ya kake kallon wani al'amarin. To ni al'amarin a fuska da nake kallon shi ina mai kallo fuska biyu ne. Kaman yadda nake kallon sa a gaskiya idan mutum ya kai irin wannan shekarun bai kamata a ce ya aure yarinya mai ƙananan shekaru ba dalili kuwa saboda yana haddasa abubuwa waɗanda suke munana a cikin gidaje wani lokaci so zaka samu mutum ya aure yarinya mai ƙaramin shekaru kuma yana da manyan yara daga ƙarshe ka iske ɗansa ya zo kuma yana soyayya da wannan yarinyan a cikin gida wanda kuma ni na taɓa ganin haka kuma an yi shi a gabana alhaji Amir, arwa ka da wannan batun na sarajo eto eh ni ta fiskan da yake kallon wannan lamarin auren dattijo ya aure yarinya yan shekara sha biyar ko sha shida akwai hikima a cikin shi sannan maybe suna ma kallo da fiskan turawa amma al'adunmu na arewa da fiskan da addininmu na musulunci mun san ba haramun ba ne sannan hikiman da yake ciki shine mutumin da ya manyanta yarinya budurwa ce daidai da shi da zai aura a wannan shekarun saboda ita budurwa ita take da da control in ya aure ta din idan ba ta damun ba ta da sha'awa ba ta san ma namiji ba so nan namijin da ya aure ta din a wannan shekarun shi zai tafiyar da ita a inda take take son ta tafiyar da ita ba ta da ikirarin cewa yau sai na kwana da namiji na na kwana da miji na saboda ba daman ba ta san me namiji ba so ne ya tafi da ita haka zai za ta tafi sai yana ganin kamar kabir bai amince da wannan ra'ayin ba ko kabiru <laughs> na'am san ba wai ban amince bane <clears throat> ka san ita an ce fahimta fuska hmm. idan aka ce mutum ya manyanta ya kai dattijantaka to sai ka ni wani lokacin na kan to menene ka sa mutum ya aure karamar yarinya su jikokinsa saboda wannan auren karamar yarinya sau da kuma shi yake kawo matsaloli a cikin gida ita matarsa za ta ce aya za ka je ka auro min yar cikina kar sau za ka ɗauko min sayar cikina sannan idan aka samu matsala za ga 'ya'yansa za su rinka kishi da wannan yarinya ba za su dauke ta uwa ba suna ganin sun girme ta ko su asice ita sai sai ga gida ya rikice ka rasa yadda ka sa ya za ka kontrolin din gida Ibrahim Umar mai ra'ayinka kan wannan batu ni ra'ayina gaskiya ya saba da nasu gaba daya dalili ko shine ni gaskiya idan har mutum ya auri yarinya karma daga karshe zai zo ya mutu ya barta in ma bai mutu ya barta ba ba zai iya gamsar da ita ba daga karshe za ga tana bin mazaje ta wannan yau gobe ta wannan jibi ta bi wannan so yana haddasa zinace zinace a takaice kenan alhaji sirajo ne dawo gare ka duba da yadda za ga mutum hamashakin mai kuɗi ne shekaru sun ja sosai amma sai ga a wani lokacin ma yana takarar aure da ko jikansa ko ɗansa me za ci akan wannan to abin da zan ce shine wani lokaci ka san abin da yake faruwa akasari iyayen ne masu ƙananan yaran suke duba kuɗi idan mutum yana da karamar yarinya a yau idan mai kuɗi ya zo ya ce yana son ta za ka ga shi kuɗin kawai zai duba ba zai duba kuma yarsa ba to wannan abu yana tasiri a zamantakewa mu a yau abin da ya kamata a mace mutum ya duba mutum ya zo yana yana neman yarinya ka sai ka duka gani ya shekarun mutumin nan kuma yaya yanayin tarbiyyar gidan shi saboda waɗannan abubuwan su ne ba a duba a yau kawai abin da ake duba a, ai wane ne wane nan me yake da shi kuɗin ake duba tana tunanin ai in ya mutu za a samu gado most abin da ke faruwa gadan nan shi ke kashe mu a yau wannan shi ne abin da zan iya cewa Alhaji Amir Aruwa wani lokacin zaka ga mutum mai shekaru da yawa zai auri karamar yarinya ba daɗe ba kuma sai ga lokaci ya yi a ce ya rasu ya bata da yara cewar masu nazarin kimiyyar zamantakewa irin da ɗan adam suna ganin kamar yana ƙara haddasa matsaloli na zamantakewa cikin al'umma ka amince da wannan eh haka ne amma kuma ita rayuwa na mutuwa na daga Allah ne ko matashi ma iya mutuwa tsakatsakiya ma iya mutuwa sannan barin a mutu a bar ya mace da yara ta kowane bangare iya faruwa sannan kamar maganan da malam sirajo ya yi akan maganan kudi kudi kudi haka ne amma wa'insu yaran su suna tsintan kansu soyayya da cikin mutane da suka manyanta ya gane cewa su gummace cewa auren mutumin da ya manyanta ya fi musu alkhairi because sun fi riƙe auren nan za su zauna a dinga lelaya su a dinga su kamar kwai kwaya ɗaya so shi yasa suke suka gwammace da auren su wani dattijo mutumin da ya manyanta na da sai aure yaro ya je iya dukan su iya zagin zagi ne wanda daban na gobe daban na jibu daban alhaji kabiru kai ya kake ganin misali a ra'ayinka idan mutum za a yi aure tsakanin namiji mace bambanci shekarun kai wuce shekara nan misali ni a ra'ayina ina ganin bambancin shekarun nan kar ya wuce bakwai zuwa goma shine a lokacin za a ga kun taso tare kun tsufa tare amma duk lokacin da aka ce gab din ya faka an samu tsirin shekara ashirin talatin to za ga kai ka tsufa ita kuma lokacin da kuruce ta a jikinta sannan shine za ka ga mutum ya taso kamar yadda ake zancen mutuwa in Allah dole mutuwa ba a sa mata lokaci amma dai sau da yawa za ga har hausa suka ce wai rabon ta kaba a wurin tsoho saboda haka za ga mace za ga mace ta ta zo ta auri tsoho so da an dan tafi kaɗan sai ga ya mutu ya bata da ƙananan yara gaba ɗaya rayuwa ta rikice Alhaji Ibrahim Umar a bayan batun da shi Siraje yi. akwai wani ƙarin illa akan wannan al'amari? Kwarai kuwa karin illa ko shine ni a gani na ai ba ma sai lalle an mutu an bar su din ba idan har namiji zai auri mace a ce wai tsakanin su bai wuce shekara bakwai takwas ba na ga cewa ai namijin zai iya mata za ta iya tsufa ta bar namijin domin namiji yawancin su ai masu tsawancin shekaru ne shekarun su ba ƙanana ne kamar na mata ba so in so samu ne ya auri ma wanda tafi haka din ya zama da tsakanin su gab din ya fi haka a ce irin shekara goma sha daya ko irin sha biyun nan saboda gap din in yana da yawa tsakanin shi da ita to za su tsufa tare amma har in dai ba zai auri wannan ba to ko lalle za a samu matsala sosai Alhaji amir Aruwa a tunaninka kaman tsakanin bambancin shekara na matar da za a aura da namijinta a ka'ida a tunaninka kaman shekara nawa kake tunani ni dai a nawa maganan bambancin shekara goma bai mata so ba saboda shi namiji da dogon lifespan akan mace dan namiji ya ba mace shekara ashirin interval idan Allah ya su mata da miji suna zaune wata wataran in ka zo ka kalli sai ka ce anya mata nan bata girme shi ba kuwa so magana interval din shekara goma a magana aure ko bakwai ni a gani na da ni bai taso ba idan an samu interval din shekara goma ashirin bai yawa ba abin da ake bukata shine soyayyan tukuna idan da soyayya da kuma fahimtar juna a tsakanin mata da mijin ai shekaru ba na abu ba ne kuma bai taba zama bariya ba akan magana aure so ni ban ɗauki shekaru akan magana aure wani abu ba mahimmanci shine yaya namijin yake ya mutum take tana so na ina santa da tsakanin da Allah muke son juna za ta iya zama da ni da irin tsufana da nake da shi a ta ganin tsofe tsofe da ta amince ko muka yi auren kuma ta yadda cewa ta zama tare da ni so maganar shekaru ba wani abu bane ai akwai tsohon da in ka ganshi ma ga maka shekarun shi ba ka da cewa kai wannan shekarun ba ya danganta daga nake mai tananin jikin shi ne haka wata mace dan aka ga maka shekarun ta za ganta ta da karamin shekaru amma saboda ta sakar da jikinta sai ganta cewa ma ta girma mijin ma nesa ba kusa kuma ba haka bane Alhaji Muhammad Sirajo ka ji abin da Alhaji Ahmed Arwa ya faɗa akwai karin bayani da zaka yi to bayan da zan yi nan cikin bayanan shi shine kan mu shekaru kan su ma ba lalle bane sai tasiri gaskiya saboda kamar yadda ya faɗa ne cewa akan samu karamin jiki don wani za a ga jikinsa aka faɗi shekarun shi ya wuce inda ake tunani wani kuma za a gani mai jiki ne lokaci guda sai ya zube yawwa to don haka bangaren shekaru kan ni ma ta wannan bangaren ina tare da shi gaskiya magana to amma alhaji kabiru to amma wasu lokutan kuma za ka ga cewar sau da dama masana suna cewar maza binciken ne cewar suka mutu su matayensu bayan bambanci shekarun nan akwai wani abin da zaka allaka wani abu a kansa misali eh to ai bayan bambancin shekaru shine shi kan shi duk wanda ka ga misali a ce yana ya tsufa amma ya je ya aure ya karama yarinya to yawanci za ga kuɗi ne suke sawa to lokacin da yake yana da kuɗin nan ya je aure karamar yarinya za ga in ba sa ba kuma rikice-rikice na iyali su kaɗai sun ishe shi kaga sai ya sa ya rakarkwabe ya samu hawan jini ya samu abubuwa da yawa kaga ya rikice sai ga ya tsufa saboda haka shi wannan magana sannan kuma za ga wannan abu a shi ne za ga wannan yarinyar da ya auro ‘ya'yansa jikokinsa kaɗai da yake sun isa su sa cikin tashin hankali ita ma sai ga gida ya rikice sai ga mutum ya zo ya tsufa eh cikin tashin hankali mana tunda ba za su bar ta sake ba ba za su dauke ta a matsayin uwa ba saboda suna ganin sa'a su ce ita ma damun matar tana ganin an jan aure mata yatta ko jikata eh wasu sun girme ta ma jikokin sama wani ma sai a samu jikokin ma sun girme ta hmm. to kaga dole a samu matsaloli da yawa a ciki to alhaji Ahmed Alwa kai baka la'akari da wannan damuwa eh to ni wannan maganar da ya faɗa ni ban dake shi a damuwa ba saboda ala kulalin kamar na Alhaji Kabiru ya magana ɗazu cewa mutum ya auro mata matan gidan ta dinga cewa auro mata cikin ta ko jikanta dama aure abin da ya gada nan babu ko matan da zaka tashi mata aure ce ta maka murnar auren da zaka yi ko da sa'a ta auro mata so dama wannan wani abu ne na magana na mata dama wai a gaya maka a gaya maka bakar magana ne a gaya maka magana da ya baka zafi shi za a gaya maka cewa wai ba abun da yake musu ciwo sai a ce ma ai ciki na auren wadda ta zan jika a zan kishi kuma daman watakila kuma kura za ka wata to kuma daman ke tintini ke kika halashi auren maybe tintini eh. ke kika al'i matan ta halashi auren tun da wurwuri sai yanzu ya samu su queen da Allah ta akwai wani bawo Allah da na sani ya biya sadaki daban-daban zai iya zai kara mata ya fi so ashirin amma da Allah ya tashi kawo karshen abin wallahi Kaduna zai gyaran mota ya ga yarinya mai talla ya kira ta ya sai amurka talla ya ce ni son ki nike yi ta ce ni ma son ka nake yi kamar wasa aka yi abun ne ce mu je ga iyayen ki ya je suka zo da iyayen ya ce to ita yarinya fa ta ce tana san shi saboda haka tunda yarinya tana san shi ba karamin mutum ba tsoho ne da ta ce tana san shi ne shi ba karamin mutum ba iyayen sun amince ya ce suka ce tun yarinya ta amince su ma sun amince iyayen suka ce ba shirya ba ya ce to shi ya shirya shi zai komai a cikin yadda Allah mutumin nan bai dawo ba sai da ya dawo da mata daga gyaran mota to duk bala'in da matan shi ta dinga yi ta yi bala'in ta yi ta yi sai ta yi haƙuri aure an riga an ɗora kuma to da mata to ga wannan abubuwa ne duka da yake faruwa cikin kasashe so a tunanin na bature ne ke ganin sai a matakin sha shida sha bakwai ta balaga shekarun tunanin bature ne kuma sai an namiji ya ke sha takwas da yake balaga mu a musulunce ba haka ba ne sannan na zauna cikin wani community da na ga yarinya mai shekara 25 tana da jika so wannan kaɗai a nan najeriya na zauna cikin kwamiti kuma na cikin kwamitin ma har yanzu za a gari yan shekara sha biyu sha uku tana da yara biyu ko uku ba tare da aure ba to na mu kuma laifin mu da muke aure a ce muna aure yara ƙanana su kuma sun yadda yara su ta aihuwa a titi a waje ba tare da sun yi aure ba ibrahim umar idan muka duba da wani lokacin ake samun rudani a cikin gida idan mutum mai mafi yawancin shekaru ya auro abin da uwar ke cewa yar cikin ko jikarka me tasirin wannan rigima a cikin zamantakewa na iyali Mm, ya kama ya ce kun ji an ce bari bari shi ne eh, taken wakar <laughs> kowa da abin da ya damu da shi kowa da eh, yadda yake ganin abu al'amari haka eh. eh wani zai gan shi daidai wani ya gan shi a murguje wani ya gan shi a sadis na madi ya ce wai in tambaye ku musulunci ya halitta hakan ko bai halitta ba in ko ya halitta to ba laifi ne a addinanci eh to ya ba kan shi wani maganganu shirme ne kawai mm. Allah ya sa mu gane eh ban yadda da shi a nan bakin san me yasa zan mm. ce masa haka musulunci bai hana abu ba ah, amma kuma a musulunci zancen sai kika ga sai a kawo abubuwa wani abin za a kawo shi sai ma a ce malamai su taru malamai ma su taru su tattauna a ittifaki akan cewa shin abin ya shiga mm. ko bai shiga ba har kuma aka yadda amfani da wannan ittifakin na malamai da sauran su ba dai wannan magana muke ba amma abin da muke magana shine mm. bayan da zai zama ra'ayoyin yanzu duk mutanen nan da suka faɗa sai ya zama duk shirme a wurin sa ba mm. shirme suka faɗa ba abin da suka faɗa sun faɗa abin da suke kallon al'amarin ne kuma su ma musulmi ne irin shi sannan ko inda ma ba musulman bane a misali za su faɗi nasu ra'ayin da yanda suke kallon muna kallon al'amarin ne a matsayin rayuwa gaba daya kuma shi musulunci mm. usman sauki gare shi sauki gare shi yanda ka dauke shi mm, haka yake tafiya haka yake tafiya san eh, ga wani bako da Haruna Usman yace mm. yau da gobe wasu suna maganar abin da zai biyo baya idan mace ta auri tsoho ai mm. ana auren tsoho ne saboda kuɗi yawwa saboda a ci gado daga baya yarinya ta tafi ta auri wanda take so bayan ta samu kuɗi to kin shi wannan a yanda nashi sakon ya tafi a yanda ni na kalli sakon nashi eh. a aikin jarida in zan fassara maka wannan sakon kin ga wancan ya kalli maganan ta sigar musulunci bai hana ba mm. shi kuma wannan sai ya bayyana cewa mafi yawanci ana yin auren ne ba don maganan addini ba sai don kwaɗayi mm. kin gane mamaji shi na ce ban yarda da shi ba cewa ya kalli mutane su maganganunsa sai ya ce musu ai ai ba su yi daidai ba ko kuma ai sun yi shirme a ba su yi shirme ba mu nan yau da gobe da muka fito ba ma san a ce kowa ya yi shirme ba su yi mm, shirme ba mm, amma kuma yana da kyau girmama ra'ayi eh. girmama ra'ayi da fahimtar me wancan yake nufi da kake mm. magana ra'ayi kaga shi kuma ga wani Anas Patrick shi kuma mm-hmm. yace duk namijin da ya auri yarinya karama sa'ar diye shi ko jikar shi to akwai wani sihiri daban <laughs> mm-hmm. eh, da yake so kin ga a cikin masu tattaunawa abin da ya ja hankali na tattauna da Hassan Maina kai na yi da jama'an nan akwai wanda yake magana cewa ah, za ga mai shekaru da yawa ya auro yarinya yana da uwar gidansa mai kila kusan sa'a shi ce sai ita kuma uwar gida tana ganin cewa 'yan auro cikin cikin ta ce mm, ko mm. saboda haka ya za a auro saboda haka sai ta dinga mata kallon cewa wannan cikin na ƴaƴanta ta masu dinga taya ta kuma kishi da ita mm, to sai kiga an kasa samun zaman lafiya ba bahaushe kan ce akan bar halal don kunya kwarai kwarai <laughs> eh to kamar wannan tattauna eh. ta sa Hassan Maina in Allah kai mu mako mai zuwa ma ai za mu ci gaba da ita kwarai ai za mu kawo na kina tattauna ranar da eh, Hafsat baba za mu kawo Hajiya Hafsat ita ma ta zo eh. ta yi mana Eh, ta fashin baki ya yake eh, haka su kaga tana ma da kungiya eh, ta san irin wa'annan mata da yara din illolin su haka yake to Allah ya taimake mu Allah ya sa kuma kowa ya abin da ya dace amin amin mm. to madalla duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin Usman Ahmad Kabara da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu na yau mm. sai Mr. Solomon Jack da ya haɗa mu da ku kai tsaye ta Facebook Live Ni Safinatu Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sai kuma goben Allah ya kai. Allah ya kai mu kan zamu zo zamu tattauna akan abin da ya shafi ilimi. To Allah ya kai mu. Yan wasan kwallo bata manta ba. Wasan kokowa bata mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su bata share ba. ta